a ranar litinin ne dai wasu da ake zaton cewa yan kungiyar boko haram ne suka afka kauyen alo da ke tsirran kilomita biyar daga babban birnin maiduguri wanda suka yi awon gaba da wasu manoma guda biyu suka kuma ma wasu guda biyu yankan rago wannan yanayi dai ya tada hankulan mazauna wannan kauye wanda suka yi tattaki zuwa cikin garin maidugurin da kuma suka shaida manema labarai irin halin da suke ciki na game da hare-haren da yan bindigan kan kai musu da kuma ake zaton cewa yan kungiyar boko haram ne so tari dai ana samun irin waɗannan hare-hare na yan kungiyar boko haram din a ƙauyuka kan da ke kusa-kusa da garin Maiduguri. Wannan yanayi ne na ƙauyen Alongawa Fata inda ya sa mutanen wannan ƙauye suka yi tattaki zuwa garin Maiduguri karkashin jagorancin wakilin lawanin wannan ƙauye da ake kira Baba Kura Lawan wanda kuma ma labarai bayani game da halin da suke cikin kamar haka. Eh sun zo sun kwana a cikin gafatirin hmm. mutane da dama hanya hanyoyi hanyoyi duk sun zo sun toshe hmm. da suka toshe mutane sun zo mutum sun zo gona suna tafiya wani mutum da ya ne bayan Allah ya zo ya zo ya ba mu labari an doke keken shi su mutane guda biyun sun yi gaba su guda huru sun kai gaba sun je sun yanka guda biyun a kansu guda biyu din suka tafi da su ba mu san yadda suka tafi ba mutanen garin ku ne suka yanka eh mutanen garin mu ne su suka yanka su guda biyu suka yanka biyun suka su tafi da su ba mu san wajen da suka tafi ba me sunan kauyen naku alawon gafa kamar kilomita nawa ne daga can alonga fati zuwa maiduguri kilomita biyar ba ku ba sojoji a wurin ne ba sojoji ba kowa wajen so tun ka bar sono ana irin wannan kai hari a wannan ƙasa ah, ba yanda za mu yi mu ce musu gashi abun da za a yi so kaza kaza babu diyawa ana yi mana a cikin ba za mu yi mu irge ba don ka san ka gawa in za ka gani gawa kowane irin riga ka ka duba na mace mace ne a kashe na miji miji ne a kashe a kashi za ka duba ba za ka gani cewa wannan su waye wannan su waye ba mutane diyawa ne a kashe ba za mu san cewa yanda za a yi an kashe mutane gashi gashi ba wannan kuma yankan rago suka yi musu eh wannan yankan rago suka yi musu dayan bulama musa daya modu aba musa gulumba oh. eh mono mina cikin gari mu mun san a cikin waran suka je suka yanka su duk mun san da su sun sun san mu duka mu ne bulama wannan gari ni ne lawani lawani ne na garin wakilin nasu na'am ka taba zuwa kun taba zuwa kamar kun ga ma hukuma game da abin da yake faruwa eh mun taba ga musu cewa eh gashi nan muna damuwa gashi gashi gashi mun taba ga musu ba da ba ba biyu ba mun zo muna gawa kowa muna ga musu ga yanda muke ga yanda muke dan ba mu san yanda zama mu ga musu ba shine mun zo mun samu bayan Allah nan ga complaint namu ne gashi abin da muke ciki muna cikin damuwa yanzu ba mu san hawa ba mu san sauka kawai an zo ana kama mutane talakawa su je su yanka ko su sa cikin jirgi su su burga su buga jirgin sai su mutu a cikin ruwan shi ma kansilan wannan ward din da ake kira Abba Alo ya mun karin bayani game da halin da suke ciki a wannan kauyen kamar haka yanzu muna cikin damuwa sosai wallahi mutane mu cikin abinci ana kawo mai duguri wannan a cikin 100% 50% a alo ne ana kawo danye kanya da kayan abinci duk ana kawo amma yanzu duk an yi noma amma garin daukawan gashi ana yanka mutane ba yadda za mu yi mun yi complain namu mun kai namu so dewa amma sun yi mana kokari kadan amma yanzu kam kuma mun shiga wani hali ne muna cikin problem yanzu haka da mun kira gwamnati ya kai sojoji a aje mana wajen kauyen yau an yi noma noman kan ba za ka yaka daukarin ai wannan masara babba ne mun roke gwamnati ya kai mana sojoji wannan lamari na hare-hare ko kuma irin yanka da aka yi ma mutanen da kan tafi gona dai na ta na tara hankulan ƙauyawa ganin cewa mafi yawa suke gudanar da harkar noma wanda kuma akwai buƙatar kawo ɗokin gaggawa na kawo ƙarshen irin wannan matsalar da ke neman kasar harkokin noma a wannan shiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya